yi assalamu alaikum ya ji ita su sabuwar sallah daban to fa ukhbira mu'adun anhu bayan an yi sallama aka ba mu'adun labari cewa kaji kaji fa kana sallah wani fa ya yanke ya yi tasa fa qala innahu munafiq mu'adun da bale ce tab lalle wannan munafiki ne kawai a yanke kawai mu'adun ya ce munafiki ne walamma balaga dalika rajula yayin da labari ya kai wa wannan mutumin da kala ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa akbarahu sai ya shiga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari ya ce kaji kaji abin da mu'azu ya ce mun zauna mun yi ta jiran sai zo ya mana limanci ya taho daga masallacin kuma ya zo ya tsawaita mana ni ko na gaba zan iya ba kurin ne yake sallata na kamata wa sabuwa kuma amma wai kaji ai ce ni mu wai munafiki ne ne ya ce mun ni munafiki ne fa akhbarahu ma qala mu'adh ya bawa manzo Allah labari irin abin da mu'adh ya gaya masa fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce da shi kafin mu zo nan wannan yana nuna mana ashe ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana kai kara ko ba haka bane idan wani yana ganin shi mai dama dama ne babba ne ya ba daidai ba sai a kai shi gurin na gaba da shi ba laifi ne in mutum ya maka ba daidai baka kai shi zuwa na gaba da shi to bari ka ga adalci irin na manzon Allah kaga dai sallallahu alaihi wasallam kaga mu'azin nan sahabin shi ne ko mutum ne mai matsayi da daraja a wajensa to amma da aka kai masa labari ga irin tsanantawa da yawa wannan mutane har wannan mutumin yanke sallah sai annabi yake cewa da shi a turidu an takuna fattanan ya mu'az yanzu kai mu'az so kake ka zama fitinan nan mutum ko ne mai fitinar mutane za ka rinka fitinar mutane ne idan amamtan nasa in za ka yi wa mutane limanci daga yau amamtan limanci daga imam amma ya immu yana limanci kenan ya ummu kai faƙara bishamsi wa duhaha in dai za ka mutane isha yi karanta musu ne ba shamsi wa duhaha وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى waɗannan su ne samfurin surorin da manzon Allah ya ce wa ma'azu ya rinka karanta mutane a sallar isha'i sallallahu alaihi wasallam wa shamsi wa duhaha aya 15 sabbi ismi rabbikal a'la aya 19 iqra bismi rabbikal alladhi khalaq ita ma aya 19 wal layli idha aya annabi ya ce ka rinka yin waɗannan surorin a isha'i fa inna yusalli kabid a bayanka akwai babban mutum yana sallah za a samu mai girman shekaru wa da mai rauni wadal hajati da mai bukata ma kabir ana nufin wanda yake tsoho ya tsufa ba zai iya jurewa ya dade a sallah ba abdaif mai rauni tsufan ba zai iya sa yana da rauni saboda raunin tsufa ba zai iya jurewa ya dade a tsaye ba yanzu da yawa wasu tsofaffi za ko larura mutum yake da ita ko tsufa ko na abu baya iya sallah a tsaye sai dai ya zauna to limami ya zo yana nago yana ta abin nan ai kaga abin ba daɗi wajen haja da matafi yanzu wani watakila ya taho nan unguwar zai je layin can ne sun yi alkawari da wani ya ba shi tayam ya ce ya je ya same shi karfe takwas daidai kaji ko zai karɓi bashin kuɗin da yake masa dubu ɗari biyar sai ya ga har abin nan an yi kadika mata sala kadika mata sala za a tada sallah kuma ya sai ta agogonsa ya ga cewa da ɗan sauran lokaci ma sai ya kuskure ya zo ya shigo maka nan masallacin yana shigowa kana kabbarawa an yi fatiha sai ka jawo alif lam mim kitabu kai ta fafatawa yana yana yana leka agogo yana dubawa yana yana haka yana haka tuno kudin sa kaga nan <laughs> ka cire masa ma kushu'i gaba ɗaya a sallarsa malam mutumin nan yaya zai ji a ya gama raka'ar farko ma ba yi ruku'i ba tukunnan sai da ka share wajen minti goma sha biyar za a yi ta kenan raka'a ta biyu ma haka ka ɗebo ta to in ba ƙarfin imani ne da shi ba wala sai fita kamar zai jaddada alwala ya nemi takalman sai ƙara gaba <laughs> to wannan shine zalhaja yana da bukata ne wannan bukata ce ko saboda a lokacin gaskiya duk imaninsa da san sallarsa zai so dai a kammala ta da wuri saboda ya je dan karba dan abin hasafinsa ko musamman irin watakila mutane na masu tafiya a abuja nan ne ce to in ka baka wuce wannan lokacin gaskiya zan tafi ba za mu haɗu ba kuma in zan tafi gaskiya ban san ranar dawowa ta ba ka zo ka yanka masa wannan yanzu idan ya je yana zuwa aka ce tab ayya kana zuwa nan ya daga ya tafi kuma zai hau jirgin karfe takwas da kwata ne ai ina jin sai ya zagi limamin nan <laughs> to annabi yana da hikima a cikin lamarinsa wadal haja watakila ya taho zai wuce daman yana fama da yar gudawa Allah ya taimake shi ya dan sha dan fulajin ta dan tsaya kaɗan ba ba duka duka ba sai ya zo wuce ya ji an kabbar sallaci a bari ya dan shiga masallaci ya jona ka zo kai ta tsanantawa kai ta tsanantawa gudawa ta yanko masa ya zai yi kuma masallacin ku babu gurin tsugunau <laughs> sai ya kwanta kwanta ya je samu gurin alwala ya sauke muku shi kawai <laughs> kaga wannan wanda haja ne ko ba haka bane ba to irin wannan duk bukatu na dan adam ko na larura ko bukata ta rayuwa duk da haja ne to shi yasa wai ba a so liman ya tsawaita sallah musamman da sallar isha'i din nan an ba shi dama ya tsawaita da asuba inda an san da asuba kowa daga gida ya fito kuma lalle lokaci ne da annabi ya ce a tsawaita an ba shi dama ya tsawaita da azahar ma to shi ma fa kar ya wuce ka'ida tsawaitawa to shine manzo Allah ya kafa wannan doka ya ce kada a tsananta wannan hadisin ya ruwaito daga sahabbai an ruwaito shi daga sahabbai da yawa irin su Jabir dan Abdullah ta hanyoyi da dama su masu ruwaito shi imam musulun ya da shi da nasa'i da ibn maja bukhari muslim abu dawo da turmili duk sun ruwaito wannan hadisin hadisi ne kuma mai kyau ingantacce idan kun lura da da hadisin wato yana nuna mana bai halatta ga liman ya tsawaita wa mutane karatu ba sama da abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake karanta musu kada liman ya tsawaita wa mutane sallah sama da abin da annabi yake karanta musu ba don komai ba saboda kada ya fitine su don annabi ya ambaci wanda ya tsawaita ta wuce ka'ida ya ce da shi ya fitini mutane kuma an samu hadisai da yawa da suka zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a rinka sauƙaƙa sallah din kada a rinka tsawaita ta to amma akwai ɗabi'a ta mutane da wasu kullum suna so masallatai ko limamai su rinka wato bin ra'ayinsu ne in za a yi sallah shi kullum dan kula hudu rabbil falaki da nasi ne shi dan inna adaina ka ne kawai abin da yake so a rinka masa inna adaina ka da kula hudu rabbil falaki da nasi to a nan gurin shi liman zai koyi da waɗannan ne ba zai koyi da su ba kawai kai koyi da ina annabi ya tsawaita sai ka tsawaita ina annabi ya sauƙaƙa wa mutane sai ka sauƙaƙa wa mutane kai haka ka huta amma amma a ce zaka biya ra'ayin mutane saboda kar su zarge ka zaka yi ta yi to zaka zo kana aikin mutane kuma in ba ka yi da gaske ba Allah kiyaye an gane ko yawwa sai salatul laili sallar dare yanzu mun gama da sallolin nan guda biyar duka mun ji abin da annabi yake karantawa to a ɗan tsakanin su sai mutum ya kwatanta kuma a dunkule gaba ɗaya su din suronin da aka faɗa ba ana nufin dole dole su ne sai dole su za karanta a sallah ba yanzu kama anan isha an ba da misali ne wa shamsi wa zuha'a wal laili idza yaksha da sauransu wannan ala sabilil misal ne misali aka baka amma dukkan qur'ani gaba ɗaya halatta ka karanta ko ina ce وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا فقرأوا ما تيسر من القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون القرآن كو إنا ذاك إكرن تاش كما كو إنا كقداما ذاك إيانكا وأن ندق بالي في بني يا يا يا حلتا صلاة الليل صلى الدري وكان صلى الله عليه وسلم rubbama jihar bil qira'ati fiha manzo Allah sau da yawa yakan bayyana karatu a cikin sallar dare wa a sarra. wani zubin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sirri ma'ana yana yin sallar a ɓoye yuqassiru al tara wani lokacin annabi yana takaita karatu shine yuqassiru yuqassiru alqira'ata fiha taratan annabi yana takaita karatu a cikin sallar daren fa wani lokacin wa yutiluha ahyanan wani zubin kuma annabi yana tsawaitawa wa yubalighu fi italatiha ahyanan ukhra annabi yana kaiwa matuƙa wajen tsawaita sallar dare ahyanan ukhra wani lokacin kuma hatta qala ibn mas'ud hatta sai da abdullahi dan mas'ud yake cewa sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallama lailatan nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi a wani dare falam yazal qa'iman bai gushe ba yana tsaye hatta hamamtu bi amri su'in har sai da na himmatu da wani lamari mummuna kila sai aka ce da shi wa ma hamamta menene ka himmatu zaka yi قال يتي هممت wa أقعد وأذر النبي sallallahu alaihi wa sallama. ai na himmatu ne kurin ne zama na na bar manzon Allah ya je ta yi haba na ga ya daɗe a tsaye na jira na jira na jira abin ya gagara ya ce sai na ji a raina kai ko dai rabu da shi ne in zauna ka ji wannan abin sai a mace shi bi amri su eh kamar abu ne wanda bai kamata ba mummunan abu ne wani hadisin bukhari ne ya ruwaito muslim ne ya ruwaito ahmad ne ya ruwaito dukan sun ruwaito wannan hadisi kuma tabbatacce ne ingantacce da imamul baihaqi wa qala hudhaifatu bin al-yaman hudhaifa ibn al-yaman yake cewa sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin nayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a wani dare bari ku ji sallah mai tsawo mu kwatanta ta da irin namu yan sunna ko sunna sunna bari mu je ana ɗabbaƙawa ko ba ta ɗabbaƙuwa yace Huzaifa na yi sallah tare da manzon Allah a wani dare faftata al-baqarata manzon Allah kurin ya bude da bakara manya kenan iyayen surori bakara kenan 270 da wani abu ba yake babba uwa suratul baqara akwai komai a cikinta aka ce suratul baqara malam samari din qur'ani ne gaba daya shi wanda ya haddace suratul baqara to ya haddace wato a dunkule ma'anar alkur'ani Don a cikin baƙara kusan ko'ina na qur'ani an taba abinda ake so a ce da kai daga baƙara i kasa sauran surorin fashin bakin suratul bakara ne an gane ya bude baƙara. sai da ya share ta gaba ɗaya. uzaifa yake cewa fa qultu yarkau inda mi'a ni na faɗa a raina to ko zai watakila zai rukuyin ya zo aya ta ɗari summa maza kullum annabi ya zarci ya ci gaba fa qultu yusalli biha fi rak'a sai na ce watakila so yake yi wato yayi raka'a guda da ita raka'a ɗaya zai yi bakara ne ta biyu kuma yi kaza fama za kawai ya zarce faƙultu yarkau biha sai na ce to zai dai yi rukuyi a zatona wannan raka din malamai suka ce ana nufin um, ba ma yana nufin zai yi rukuyi ba yusalli biha firaka ma'ana yusalli biya fi raka'ataini zai raba ta biyu ne tunda yayi dari ya wuce to ina tsammanin zai in yayi rabi zai rukui sai ya dada abin nan ya dada karowa wani imamun nawawi shi ya wannan fassara din saboda shi zai dace da abin da ya zo a gaba ya ce fama za ta yi zarce fa kultu ya raka biya. na ce zai rukui da ita kaga ne inda raka ɗayan zai yi da abin nan ba zai faɗi wannan ba sun maftata hannisa'a malam kurin ba sai manzo Allah ya bude suratul nisa'i ba Uzaifa da yana tsaye yana ta fama karatu ko in ka ji na manzo Allah kai fatiya. fatiha na gaya maka duk wani mai kira'a ya biyo bayan kira'a na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam qari'ul qurra'i kenan sai na bude suratul nisa'i ina so ku dan cafko mu wani abu a nan gurin ban sani ko za ku iya ganewa daga bakara sai ya shiga ina sai ya shiga me a'a ali imran ko dai nisa'i nisa'i ya shiga ko to kenan to ku rike mun nan ko za mu zo watakila akwai abin da za mu a wurin fagara aha ya karance ta tas ashe wanda Allah mahaddaci ne ke sallallahu alaihi wasallam thumma mabtataha ali imrana ya gama nisa'in kuma sai ya dauko ali imran a'a kun gaba kun baya kenan sai da kome ali imran a ha ya karance ta tas ya qara'u mutarassilan yana karatu ne karatu na tarassuli me tarassuli daya bayan daya sannu sannu aya sai ya tsaya idan marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha in zo wucewa ayar da take akwai tasbihi sai ya tsaya ya yi tasbihi eh. duk ayar da ta yi magana akan tasbihi sai ya tsaya ya yi tasbihi wa idan marra bi su'alin sa'ala idan ya zo karanta ayar da take magana akan ku roki Allah ku roki Allah ku tambaye shi sai ya tsaya shi ma ya roka ya tambaya wa idza marra bi ta'awudin ta'awwaza idan annabi ya zo shudewa ta wajen da aka yi aka ce a nemi tsari a yi isti'aza a yi ta'awuzi sai kuma shi ya yi kaga wannan fa abubuwa ne da za su ƙara wa sallar tsawo bayan tsawon karatun kuma akwai tsawon addu'o'in nan da tasbihi da ta'awuzi da yake to sun maraka sannan sai naga annabi ya yi rukuyi sura nawa ya karanta a raka daya bakara nisa'i ali imran to bari mu dawo fiqhul hadis din tukunna kafin mu je abin da zamu ci hadisi in kun lura da kyau a duba shi da kyau yana nuni akan halaccin karanta sama da sura ɗaya a raka ɗaya ka gani iya ka kafke nan gaba ɗaya nan sannan kuma yana nuna ya halatta ka samu dogayen surori ka haɗe wuri guda sannan kuma yana nuna mana jera sura surori a raka'a guda ɗaya ka biyo su a jere kamar yadda ya zo a cikin musafal usmani wannan ƙur'anin namu kaga daga bakara sai mai sai ala imran ko sai nisa'i to dole sai ka biyo a jere daga kaza sai kaza sannan a karanta ba wajibi ba ne da wajibi ne da annabi ba za mu zo mu yi karin bayani akan wannan to idan kun lura a nan gurin ya ce sun mafita ta hannisa a ko ya fara gabatar da suratun nisa a kan ali imran ya saba wa tsarin tartibul usmani al-mushafil usmani wannan qur'anin namu ya saba wa tsarin annabi ya saba wa tsarin yadda surorin suka zo a jere duk waɗanda suka ruwaito hadisin kuma haka suka ruwaito banda riwaya guda ɗaya ta Imam Ahmad a riwayar Imam Ahmad maimakon ya fara yin Ali Imran ya fara yin Nisa'i din sai ya ɗauko a daidai sai ya ɗora Ali Imran sannan sai Nisa'i ita wannan riwayar ko malamai sun ce ita ce riwayar Abi Muawiyata daga Amash riwayar farko kuma riwayar Abdullahi bin Numair da Jarir ne dukansu kuma daga Amash an samu imamu muslim ya hada su gaba daya a riwayar abi muawiya haka imamul baihaqi kuma da su faɗi wani bambanci a tsakanin kalmomin ba da aka faɗa to abinda dai malamai suka firin jayarwa riwayar nan ta farko wacce aka fara gabatar da nisa'i ko to ita ce tafi inganci an gane saboda amintattun almajirai da suka ruwaito almajiran imamu amash duka su ruwaito ne an fara yin nisa'i ne sannan sai aka yi ali imran kuma shi kansa imamu ahmad din an samu wata riwayar da ba wannan din ba ya ruwaito irin waccan riwayar wacce aka fara gabatar da suratul nisa'i da aka sai ke nuna mana dai wancan din shine yafi inganci imam hafiz ibn hajar ɗabi'a irin ta ɗan adam ya iya yin daidai zai iya yin kuskure da shi da wani malami da ake cire shi a shekul ƙari sun yi wahami sun yi kuskure ta yadda suka kawo wannan riwaya din suka danganta ta ga imam muslim lafazi na biyu din na wannan hadisin wanda aka fara kawo ali imran suka ce muslim ya ruwaito alhali kuma ba haka yake ba ba haka yake ba kuskure ne to a nan gurin akwai dalili ɓarai mai ƙarfi ga malaman da suke cewa jera surorin alkur'ani din nan daga baƙara sai ala imrana sai nisa'i sai ma'ida sai wacece sai wacece wannan tsarin jera surorin wani abu ne na ijtihadi na sahabbai ƙoƙarin sahabbai ne kurum suka yi ma'ana ba wani abu ne wanda yake Allah ne ya ce a ajiye bakara a nan a ajiye ali imran a nan a ajiye nisa'i a nan a ajiye kaza kaza a nan ba suka ce sun da da haka ne to da manzo Allah zai canja wannan tsarin ba zai canja wato wannan tsarin ba haka suka faɗa Allah ya musu rahama aka ce masu rubuta qur'anin ne suka yi kokarin suka fita abin haka kuma ba ma manzon Allah ne ya tsara jerin surorin ba bari dai ya wakkalta al'amarin ya ga al'umma ya ce ku je ku yi wannan shi ne ra'ayin waɗancan malaman irin su imamu malik shi ne ra'ayinsu da kuma jimhurin malamai an gani mafi rinjayen malamai kamar yadda alkazi abubakar albakillani shi ma wannan ra'ayi ɗin ya zaɓa allah masa rahama to mala albani allah masa rahama yake cewa mu abin da za mu ce ne jerin surori din nan a rubutu a rubutu jerin surorin nan ba wajibi ba ne haka kuma a sallah a ce wai idan ka zo sallah dole sai ka ɗauko tsari yadda ƙur'ani ya zo daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan har ƙasa wannan ɗin ba dole ba ne haka a darasi in malami yana karantarwa ko tafsiri ba dole ne sai ya faro daga bakara ya gangaro ba in ya ga dama zai iya farowa daga eh, nasi ya yi sama in ya ga dama ya ɗauko maryam ya fassara wata ya ɗauko hajji ya fassara wata ya ɗauko anbiya ya fassara wata ya ɗauko shu'ara ya fassara a darasi karantar da mutane ka iya ɗauki ɗaiɗai in ka ga dama sai dai in kana so ka hutar da kanka ka biyo a tsarin haka to zaka iya yi amma dan ka yi wancan kada wani ya ce wai ka yi kuskure ka saba wa tsarin qur'ani ku fahimci magana ba ana tare da ni kuwa to me dalilin suka ce ba annabi ba yi ba manzan Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam yi kuma babu wani nassi karara da zai nuna cewa in ka saba wannan tsarin jerin surorin kayi haramun shi ma aka samu sabanin jerin surorin kafin zuwan musafal usmani din san asalin surorin da a rarraba suke wasu na gurin can wasu na can unguwar wasu na gidan wannan wasu na can a takardu a rubuce wasu na can wasu na can daga baya ne aka haɗa su ka baki ɗaya aka tattaro su duka annabi ya halatta wa al'umma da suka biyo bayansa su karanta ƙurani duk inda suka ga dama to amma akwai wasu malaman sun ce sam wannan abun tauƙifi ne daga annabi annabi ne ya tsara ya jera surorin nan duk surar da ka ganta a nan annabi ne ya liƙe ta ya je ta haka annabi ya iyakance ya haddade kamar yadda yake a cikin wannan al-mushaf usmani din to aka ce to ya za ku yi ai da kafin wannan al-mushaf al-usmani din an samu sabanin jerin surorin suka ce su ma waɗanda suka yi sabanin ba su samu labarin annabi ya tsara surorin kamar yadda yake cikin wannan qur'anin bane hadisin ne bai zo musu ba shi yasa suka suka samu sabani wajen wato rashin samun jeruwar surorin kun fahimci wannan to sannan kuma akwai al-ardul akhir karantar da ƙura'ani da jibrilu ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da al'umma duka alqur'ani baki daya ya nuna cewa alqur'anin annabi ya jera shi a jere daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan haka to yaya za ku yi da wannan sallar da muke magana a kanta yanzu annabi ya zo yin sallah ya fara karantowa ali imrana a ya fara karantowa nisa'i kafin ali imran ya za ku yi da wannan suka ce annabi ya yi wannan ne kafin allah ya saukar masa da umarni ya jera surorin kuna ji kuwa wannan abin da annabi ya faro nisa'i sannan ya dauko al imran a lokacin ba dole bane a gare shi kuma ba a ma saukan masa da umarnin ya jera surorin ba amma daga baya aka saukan masa da umarnin ya me ya jera surorin kuna ji yadda malaman suke tafafatawa ko suka ce waɗannan surorin daman alƙur'anin ubayyu an san ubayyu dan kaf ko cikin manya manyan makaranta alqur'ani ne manya manyan mahaddata to alqur'anin ubayu haka surorin suke daga bakara sai nisa'i sai ali imran a mushaf ubay haka yazo ubayyu kuma kowa ya san matsayinsa um, wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana yin sallah ha yana sallah yana karatu sai karatu ya tsaya cat ya je ya dawo ya ya dawo ya ya dawo karatu dai bai fito ba da ya gaji kunu sai ya rukuyi dama haka ne liman idan karatu ya tsaya kasan wani lokacin da kasan ɗauke wuta kana cikin yin karatu wala sai ka nemi ina kake kawai wani abu za ga kamar an sa wata takarda ce aka toshe kwakwalwar sai ka kasa gane ka je ka dawo in ka zo din kuma inda ka tsaya din nan za ka tsaya wannan a nuna ma kai din dan adam gajiyayye ne ba magana ka bane magana Allah ne dan kar ma a baka dama ka ce zaka yi alfahari ka ce ai sai ku to me duka din ma me qur'anin gaba ɗaya wanda aka sauka masa shi ma ya zo ta cirke masa ce sa ba alwashi da qur'ani ba alfahari da shi ce wallahi mu dai in mu ne akan qur'ani kan aika za a a ina ah to ai su su din su ne su annabi su ne akan qur'ani ko to ya zo sallah ya yayi abin ya gagara Da dama aka ce in kai kai abin ya gagara kurin in baka samu taimako a baya ba shi sa ake son na bayan liman su zamanto makaranta qur'ani ta yadda idan ci carke masa za su jefa masa amma fa banda gyaran kura <laughs> akwai masu gyaran kura ka jawo sura kana karantawa wata aya ta yi kama da wata aya da ya sani kudin sai zo ma gyaran kura ya zai ɗibo ka ya ba ka a can wani an taɓa yin haka a yi <laughs> mutanen anan musamman mai amfani ana ana ana ana sallah da malam jafara Allah ya masa rahama farkon buɗe masallacin da asuba malam yana karatu ana karatu yana karatu sai ya jawo wata abin aya ta dace da wata ayar da wani ya ga ya san da ta ke ya jefa masa malam ya je ya dawo ya karanto ya bar ayoyi kamar uku ya daɗa ɗaukowa tilawa ya jo ne ya wuce mutumin nan ya sake dawo da shi ya ja wannan ayar shi ma ya sake dawowa suka yi haka wajen sau uku <laughs> to abin da dariyar da ake shi ne wani wani bawan Allah yana sawan gaba abin ya ishe shi ya ce a kana magalla ci gaba daidai kake yi walla a cikin sallah ma ya yi wannan abun ba wani ne fa cikin babu fa to shi ɗayan ya ke bari a wuce ya je ya daɗa ja masa ya daɗa komawa ya gyara ya daɗa ja masa ya daɗa koma kawai zai ce a gara magana ci gaba daidai ne to shi ne ya ke ta abadan to yanzu wannan mutum maganar da ya yi sallah shi kuma ta mene ya sa ta gyara sallah ce ko eh ya yi mana shi ma ai in ina jin shi din ma bai san bai san yayi ba wata kila kudin unexpected abin ya fito masa to banda gyaran kura to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an idar da sallah ya juyo yake cewa wai a masallacin nan babu irin su ubayyu ne ku ji tambaya fa wai a masallacin nan babu irin su ubayyu ne yace gani ya rasulullah yace yaya aka yi na tsaya na yi kara baka tashe ni ba sai shi ya manzo Allah kwarjinin kai hana in tashe ka kwarjini kwarjini kwarjini aka ce manzo Allah idan ka gano shi a nesa ya fi kowa cika ido da kwarjini kana ganin sai ka ji kwarjinin sa sannan kuma idan yana kusa da kai ya fi kowa abin sha'awa abin so ka rinka kallon shi sallallahu ta'ala sai ka sai na cewa gai can shi sa lokacin da yi hijira ku yi haƙuri mu dan abin nan mu dan shiga hanya kaɗan abin nan ku ba ce mu saki hanya ba <laughs> lokacin da yi hijira ya dawo ita ko daga makka ai mutanen madina kullum garin Allah in ya waye sukan tattara kayan su fito da makamansu su su zo kan wajen gari su tsaya suna hawa suna lekowa ko za su hango zuwa shi sai sun yi da rana ta yi zafi nak suka ga zo ba sai su juya su tafi da Allah ya rubuta zuwan nasa bayan sun zo sun gaji da jira sun koma wani bai hude ya zo gonarsa yana aiki yana kan tudu daga kansu kenan kurum sai sai hango Muhammad ka san alqur'ani ya bada labari cewa ya hu kama ya arifuna abada. sun san manzon Allah sama da yanda suka san yayansu ai sai ya fara kira ya ku mutanen Madina hada sahibukum hada jaddukum hada kaza yana musu albishir shi fa ba hude ne ya bar aikin sai ruka da gudu yana cewa ga mutumin ku ya zo ga mutumin ku ya zo saboda mai kwarjinin annabi da ya gaya ta ku sallallahu ta'ala alaihi wa sallam suka zo suka tarbe shi hannu bibbiyu kowa ya kama shi sai ya ce a kuba zai tsaya shine ya tsaya a masallacin kuba ya kwana goma sha hudu iya zama a gurin ya ce a assasa masallaci masallaci to shine dalilin gina masallacin kuba shine Allah ce la masjidun أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين kaga wannan kwarjini ne sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to ba laifi mutum zai iya zai a cikin sallah kuma zai iya kuskure a tashe shi in ba a tashe shi ba kuma ya yayi yayi ta'awuzi an gane ko ke ta'awuzi to wannan kenan suka ce a mushaf ubay takaddar ubay karatun wato alquran ubay yazo daga bakara sai nisa'i sai ali imran to amma dai babu sabani tsakanin malamai cewa ya halatta mai sallah ya karanta wato a raka'a ta biyu ya karanta surar da take kafin ta raka'a ta farko ya canja ba laifi zai iya yi wasu malaman suka ce a raka'a dai ne ba a so kamar misalin kana ji ko ka fara karanta kula uzu bi rabbin nasi sannan kuma sai ka kawo tabbace da ko ka kawo inna anzalnahu a ya kamata a ce sai kai inna anzalnahu in yaso sai ka yi kasa suka ce a raka'a ɗaya ne wasu malaman suka ce ba za a yi haka ba amma nan ma suka ce duk ba qur'ani bane ai duk qur'ani ne ko duk qur'ani ne suka ce za a yi haka din ba ba laifi ba ne ba almuhim dai matsalar dai kawai ta sabanin malamai ne ina faɗin wannan ne saboda ko da zaka je wani masallaci ka ji limamin ya saba wa yanda ka saba raka a farko ya karanta kula uzu birabbil falak raka ta biyu kurin ya karanto inna anzalna kar ka je ka ce ta kaga jahili to in kai haka za a ce to kai kai ne kai wanda kake tattare da jahilci kenan ina fatan muna fahimta to sannan a cikin karatun in kun lura a hadisin yana nuna mana cewa duk inda annabi ya zo kan tasbihi sai ya yi tasbihi sannan duk inda ya zo kan uh, roƙon Allah ko addu'a sai ya yi kuma amma a cikin sallah to shine anan malamai suke cewa wannan yana nuna ya halatta ga dukkan mai karatun alkur'ani mai sallah um, idan ya zo yin sallah to in ya zo wurin tasbihi shi ma ya tsaya ya yi in ya zo yin gurin istighfari an ce a nemi wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ya tsaya ce astaghfirullah wa tubu ilayhi astaghfirullah wa tubu ilayhi ya halatta wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha ka tsaya kai subhanallah subhanallah subhanallah kun gane wannan wai za su laka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani bal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ka tsaya ka daga hannu kai ta addu'a ce ud'uni jibla kom ka daga ka ce ya Allah ya Allah yi. da larabci ban ma a <laughs> to ka zo ka maka mutane Hausa a cikin karatu to kana tsake karatun Qur'ani ne yanzu anan wannan zai nuna mana wani abu yanzu ashe kana cikin karatun Qur'ani zaka iya tsayawa kayi wani abun kuma ka jona ka ci gaba to wannan malamai suka ce ya halatta ya halatta ya halatta um, mu da kuma mai liman wanda yake limanci da wanda yake sallama shi kadai haka yazo cikin zadul ma'ad ce addu'a ne kowa kuma ana so ya addu'a kamar faɗin amin ne amin ba addu'a ba ne ah? ba ana cin karatu ake yin amin ba غير المغضوب عليهم ولا الضالين yanzu الإمام ba yana cewa amin ba kuma ba kuna cewa amin ba to ashe kun yi addu'a kun tsaya a cikin karatu kun yi addu'a shi ma limamin ya tsaya cikin karatu ai yayi addu'a ko wannan amin din a cikin qur'ani take ba ku gane ba ko idan za a kawo matsalar cewa yaya za a yi mutum na cikin karatun qur'ani ya zo yanke karatun qur'ani yayi wata addu'a ko wani abu sai ka ce da shi eh to ba komai ba kana yin sallah kana cewa ghairil maghdubi alaihim wala dallin ba ba kana yin amin ba wannan amin din a cikin qur'ani take <laughs> a cikin qur'ani take ba cikin qur'ani take ba amma ya halatta kai ko imamu ya halatta yi ko liman ma ya halatta yi ko mai sallah shi ɗaya ma ya halatta yi ko to shi ma wannan din ka hada shi a haka duk ayar da ka zo kana karantawa in dai ta ce ai addu'a kurum ka yi to amma sun fafata suka ce sallar farilla za a yi wannan ko sallar nafila Wani suka ce sai sallar nafila za a yi me dalili suka ce a sallar nafila aka rawaito annabi yana yi wasu kuma suka ce kaga da nafila da farilla duk sallah ce abin da ya halatta a farilla ya halatta a sallar nafila suka ce to amin din a nafila kadai ake yi banda farilla ina ce ana yi a nafila da farilla duka to amin ba addu'a ba ce to ko a farilla ce ma kake ya halarta ka yi addu'a <laughs> haka suka faɗa Allah musu rahama kun fahimci wannan abu fa Allah ya masa rahama yana cewa shi yukrahu su'alu inda ayatul rahmati wal isti'azati fi salati abu ma ya ce gaskiya makaruhi ne a ana neman rahama ko neman tsari a cikin sallah ana yin sallah shi ba ba za a yi ba a mazhaban sa amma da yawa an samu wasu malamai da suka ce ya halatta a yi ya halatta a yi inda mutum yana so zai iya yi a cikin almajiran imamu abu hanifa allah ya masa rahama akwai kuma waɗanda suka saba wa ra'ayinsa shi kaga ya ce bai halatta ba ko ya ce makaruhi ne to imam al-muhammad imam muhammad al-imam muhammad allah masa rahama shi kan ya sarraha karara ya ce an so ya halatta mustahabi ne ma kamar yadda ya zo a cikin littafinsa al'asar to amma shi imam muhammad ya ce in a nafila ne ya halatta in a farilla ne la ya juzu me dalili ya ce dalilin mu gaskiya hadisin ya zo yana magana akan nafila ne ya zo yana magana ne akan nafila banda magana farilla to da yawa in an samu wasu kuma da yawa waɗanda suka ɗauki wannan ra'ayi ɗin na shi Muhammad cewa sai a nafila kawai to amma ala hal wallahu ta'ala alam ni a fahimta ta wannan ra'ayin na shi wannan almajir imam abu hanifa ɗin gaskiya ne wa ya ɗauki hankali na saboda abin da sa, ai an samu annabi ai ya karanta ayoyin a cikin farilla amma ba a ruwaito mana yana yi ba ko ba haka bane to da mun taƙaito akan abin da annabi yi a cikin nafilan da zai fi ko ba haka bane Yawwa mu taƙaito akan abin da ya annabi a cikin nafila tunda a nafila yi mu ma sai mu amma a farillar fa akwai alamar tambaya akwai alama ta ta tambaya yace sun maraka sannan sai annabi ya rukuyi wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi da imam nasai da da imam al-baihaqi da imam ahmad na malam eh eh eh kusan duk ma'ana ne guda da yana yi a hankali a hankali a hankali an gani yawwa haka yake sallar dare ba wai alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin dunar rahmanir alif lam mim irin wannan yadda ake ba ba irin wannan annabi yake to kaga shi ma dai wannan dai ba laifi yana dan karatu ne amma dai tsakani da Allah babu khushu'i a cikin wannan karatu annabi karatu yake dalla dalla to wannan saurin ya ma za ka yi ka tsaya ka kai wata addu'a ai ba zai yi ba sabon jiddan alhadith mala yace har zuwa dai karshen wato wato wato wato hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam haka wa qara'a laylatan wa huwa waji'un as-sab'u tiwal wata rana manzon Allah wa huwa waji'un bai da lafiya ya ji ciwo shine waji'un ya karanta saboda tiwal dogaggin surorin nan guda bakwai dogaggin na alqur'ani su bakara kenan ali imran nisai wani hadisin Anas dan Malik ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an tashi wata ran sai aka ganshi da ciwon da ciwo a jikinsa aka ce ya manzo Allah ina asami waje alaika la bayyin shiga alama alamar ciwo a jikinka amma ka tashi ga ita sallah yace inni da alama ta rauna bihamdillah yace a hakan da kuke gani na alhamdulillah ban da lafiyan nan kan karatu as-sab'a tiwal na karanta ayoyi dogaggin surorin nan guda bakwai su bakara ali imran nisa'i ma'ida al'anami da al'arab da tauba duk sai da annabi ya karance su wannan fa bayi da lafiya fa bayi da lafiya to ni da kai fa bakara ma ba ta karanta a dare ɗaya ba bakara sai kayi da gaske in ma mutum ya tashi ma sai ya jefa yan ina da ina kan sada yan kula uzansa ya tashi da rana yana alfahari shi ya yi kiyamun laili to a matsayin annabi ba shi da lafiya ya karanta me asabu a tiwal da rigin sururin nan guda bakwai sallallahu alaihi wasallam hadisin imamul hakim kuma ingantacce ne um, a bisa sharaɗin imamu muslim a sallar dare ne ko to amma wasu malaman suka ce zai iya yiwa kuma ba a cikin sallah ba ne ya karanta cewa ya yi ya karanta a daddare inni qad qara'tu as sabat tuwal dole yana nuna a sallah ne ha ba lalle bane zai iya yiwa a wajen sallah ne to amma wasu malaman sun ce hadisi ya nuna cewa a sallah din ya karanta tunda an samu riwaya an ce fa qara'a a sabat tiwal fi sab'i raka'atin waɗannan surori guda bakwai dogaggi ya karanta su a rakoyi guda bakwai a rakoyi guda nawa guda bakwai yawwa idan ya ɗago da kansa a riwayar aka ce sai ringa cewa sami Allahu liman hamida sun ce alhamdulillahi zil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamati in ya ɗago daga ruku'in da ya karanta waɗannan surorin haka yake karanta kuma aka ce ruku'in iri ɗaya yake da tsayuwa haka ma sujjadar ma iri ɗaya take da ruku'i ce ya idar da sallan nan wa qad kadat tankasiru kafafuwa na saura kaɗan su karye ji annabi saura kaɗan su karye haka uh, malaman hadisi suka ruwaito wannan hadisi din wa kana ahyana yaqra fi kulli rak'atin bi suratin minha wani lokacin kuma tsarin sallar daren annabi yanzu muna maganar sallar dare manzon Allah ne ko to wani lokacin kowace raka'a daya yakan karanta sura ɗaya ne cikin Asabar tiwal din nan waɗannan dogaggin surori wannan riwayar Auf ibn Malik al-Ashja'i kenan yace Auf ibn Malik al-Ashja'i yace na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani dare ina ganin sa sun kwana da shi kenan ya ce sai naga ya tashi yana tashi abin da ya fara yi shine asuwaki daman annabi yana tashi da daddare first abu na farko da yake fara yi asuwaki asuwaki yana da muhimmanci samuwarsa da daddare a yi shi yana tsaftace bakin mutum sannan yana ƙara masa nishadi a sallah da karsashi kamar kana tashi ka je kai brush ne ka goge bakinka za ka ji wasai amma inda ka tashi da ajiya a bakin nan naka haka za ka yi rabi kana bacci rabi kuma yawo yana cika ma baki amma ka goge bakin ya gogo to za ka yi karatu sosai yawon yana tafiya normal kuma ga ma gana da mala'ika da kake yi ai ya kamata ka yi tsafta ya tashi aswaki yi alwala sai ya tashi kama sallah Auf ibn Malik al-Ashja'i yace ni ma sai na tashi ne alwala na tsaya a gefansa ya bude bakara ba zai wuce ta wata aya ta rahama ba sai ya tsaya ya roƙa ko azaba sai ya nemi Allah ya tsare shi ko duk gurin neman tsari sai ya nemi tsari haka ya karance bakaran nan a haka to sai tsawonta ya fi yadda ka sani sai ruku'i yace sai na ga ya daɗe a ruku'i gwargwadon daɗe wanda ya yi a ina a tsaye to haka ya daɗe a ruku'i ka gwada ka gani in zaka iya Allah wallahi in ka daɗe ina gaya ma ko da kyar zaka miƙe Allah kuwa in dai ka dade a ruku inda in dai ka tashi sai dai ka tashi a haka a haka za ka tashi saboda bayan ya kage ka jarraba ka gani ko dadewa kai a tsaye in kana so za ka yi ruku'i sai dai ka sunkuya a hankali musamman idan mutum baya training baya jijjige jikinsa baya mu motsawa duk ka bar kitse ya kwanta to da ƙirzi abin nan in ya zo ya toshe maka wata gabar sai ka yi da gaske sai ka ture shi tukunna ka sa hannu ka ture shi sannan kai ruku'i to yace sai na ji annabi ya yi ruku'i ya daɗe yana ta subhana zil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamati ya ta maimaita subhana zil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamati abinda yake ta maimaita kenan sallallahu alaihi wasallam yi sujjada ya daɗe a sujjada gwargwadon daɗe wanda ya yi a cikin rukuri sannan sai ya tashi ya karanta Ali Imran sannan kuma ya zo ya karanta nisa'i sannan sai ya bi sura sura haka Abu Dawud ya fidda hadisin a cikin sunan ɗinsa da Imam al-Baihaqi shi ma rawaito daga Abu Dawud din da Imam nisa'i duk sun fitar da wannan hadisin yana nuna mana irin yadda annabi yake jajircewa yana yin sallah wa ma ulima annan sallallahu alaihi wasallam qara alqur'ana kullahu fi lailatin qattu to wannan wata magana ce kuma daban maganar karance alqur'ani a dare daya shin za a iya ya halatta ko bai halatta ba to magana ce mai tattaunawa mai tsawo da sabanin malamai akai sai mu dakata akan ta sai wani sati abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya mana afuwa da rangwame assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sanar da 'yan uwa cewa um, a nan wannan masallaci idan Allah ya kaddara an samu mutuwa to akwai likafani na na sadaka da za mu rinka badawa idan an yi mutuwa wannan uwa an yi masa mutuwa ko a cikin unguwa to sai a sanar da mu da wuri sai a yi wa shi liman magana za a ba da likafani ya gwargwadon abin da zai isa insha Allah ko mace ko namiji ma za mu ba da takarda wanda ya karɓa din zai rubuta sunan wanda ya mutu sai sa hannu ko mun faɗi wannan ne a sanar in an samu dai mutuwa insha Allah akwai likafani da za a rinka bayarwa sadaka saboda Allah kar kun wani ya zo to ya ce ba iya karba an yi mutuwa kuma babu mutuwar kasa an taɓa kama wani a makabarta shi kuma da mutuwa kai sabon likafani yake bi ke nadewa shi kuma Allah ya ba nan kaɗai ba har masallacin usman ibn affan insha Allah wadda wanda aka Allah ya kaddara aka yi mutuwa a kawo su za mu bada insha Allah wani malam ya yi tambaya tambaya ce mai muhimmanci tana da amfani amma kusan ba ta da amfani amma ilimi ne yana da kyau ya sani din da kamar ba zan amsa ta ba amma dai zan ajiye ta don amsa masa ita sosai saboda ya zama hujja kuma mutane su sani don mutane suna ji ne amma ba san haƙi ganin abun ba malam menene jawahir ma'ani ya kunsa littafin jawahir ma'ani kuma yaya mai shi ya yi shi ne don al'umma kuwa kuma wa ya rubuta shi wassalam insha Allah zan kawo mana jawahirul ma'ani dan ba na son fado wani abu da kar wani ya ce da kani ko saboda bambancin aƙida ko wani abu zan kawo littafin Allah ya da in ban manta ba sati mai zuwa zan zo shi nan za mu duba mu ga abin da ke ciki da content ɗinsa kuma da budewa da reference da abin da suka faɗa da abin da ya kunsa kuma a cikin wannan takardar za ta amsu inda rai da lafiya insha Allah zan zo da shi in kuma ban manta ba in kuma na manta ba a tuna mun ba shi kenan sai wani sati na sama kuma wannan ya maimaita ban sani ba irin waɗannan watakila wani baya nan da yake masallaci ne kowa yana zuwa amma tambayar mun sha amsa ta idan mutum ya zo sallar magariba ya samu raka a ɗaya yaya zai cika kawai da ya rasa to idan ka zo ka samu raka a ɗaya kaga biyu sun kuɓace ma ko to sai ka mayar da wannan kwaya ɗayan da ka samu ita ce farkon sallan ka kawai kai a wajenka kwaya ɗayan da ka samu ita ce farkon sallan ka kenan za ka ƙaro ɗaya sun zama nawa biyu ko to ba sai ka zauna zaman tahiya ba sai ka ƙaro ɗaya fatiha kaɗai tunda wancan wanda ka samu shine farkon sallan ka abinda za ka cikato shine ƙarshen sallan ka wannan shine abin da ya tabbata kai haka ya zo a riwayar hadisai ingantattu alqada'u a cikin hadisi tana nufin al-itmam ne Gani gane fa idza qudiyatis salatu haka a cikin qur'ani ma ko fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard fa idza qudiyatis salatu fa idza utimmatis salatu kenan falamma qada zaidun minha wataran yayin da zaidu ya rika ra'i yake cewa cika ya kammala ko ba gaba ne eh. Allah mala ina so ka mun karin bayani akan halaccin yin alwala da safa ya halatta a yi alwala da safa abinda ake nufi a yi da alwala da safa ka yi alwala idan ka gama alwalar ka lami lafiya babu safa inda safa a kafar ka cire a matakin farko ka yi alwala sai alwala asubahi misalin ka yi ta ba safa a kafar ko to da kai idan da alwala sai ka ɗauki safa sai ka saka to ya halatta sallar azahar in za ka sake alwala ba sai ka kwance safar ba ko mace ce ko namiji ne kawai za ka yi shafa ne akan safar kamar nan ne kan safan tudun ta saman sai ka shafa kawai ba sai ka shafa kasan ba ya halatta zahar ma ba sai ka cire safa ba magariba ma la'asar ma haka isha'i ma haka sai dai ka kwana da ita ne washe gari kuma tunda za ka sake sabon abin nan da haka a lokacin sanyi kuna da rahusa almasu al wasu sun taba hadisan amma mal albani ya inganta su akwai littafi ma da aka yi akan almasu al-jawrabain shafa akan safa amma sharaɗin shafa akan safa sai in alwalar da ka fara yi safar da ka sa ta kasa ta ne akan alwala ba wai kai ka yi wanka ka fito daga ban ka jefa safa sannan ka zo za ka yi alwala a azhar sai ka zo kuma kai shafa ba haka ake nufi ba kamar da yadda ake yi na kofi kaga kofi sai ka yi alwala ka sa hufin alwalar gaba ne sai ka shafa a kai to ita ma safa haka za ka yi mata sauki ne ba safa ka dai ba ma takalmi irin boot din nan idan kana yin sallar takalmi in za ka yi sallah takalmi Idan ya halatta a yi sallah da takalmi idan ka zo maimakon ka sha wahala warware shi irin kwabashu ɗinka kuma ka yi alwala ka sa shi da alwala shi kenan idan ka zo kurin ka shafa a kansa sai ka je ka sallar ka da shi amma fa ba wai kai shafa a kansa kuma ka zo za ka shiga masallaci ka cire shi ka bar shi a waje ba kun fahimta ko idan masallacin ku ana da takalmi in ba a yi kuma sai ka yi hakuri sai ka yi a gidanka irin boots din nan takalma na sojoji yan sanda duk ya halatta su yi sallah da shi kun gane shi ko irin takalmin nan na wanda yake har wajen gwiwa ba sai ka wahala ba ko irin takalmin ruwa din nan da ake sawa in kai la ka sa shi kurum za ta yawon ka yi ne da ka zo za yi sallah shi za shafa wani zai ce to inda najasa a kasarsa ba ka duba kasa inda najasa ka sa ka sa ka goge kawai ki sallan ka ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم باب كنشي أتشين الدين سوئيني نعم بل جبا datti na jasa ne yanzu rigar nan taka ba datti a jikinta a to ko min danko danko ko me in dai ma najisa bane baka da hujja da zaka hana mutane sallar ita so yanzu kake mu ce in me da ne ba za a yi ba ko in gama kuma ku ce akaram kallah me hujja ko <laughs> in najasa ce ba za a yi ba in datti ne ya kamata a ce an tsabtace ta amma da an sallar da datti ba laifi bane na'am na'am kai cire ba sai ka cire ba mutum yana da abin nan in za a yi inda safa a kafar mutum sai ya bawali in zo sai ya cire ka ba sai ya cire ba haka ake tambaya ga dubu kai kai kai kai gudiri ne ko kai bagwari <laughs> sai ka rinka kawo da lamiri ko ba ce za ka inda safa a kafar ka ce a kara makalla ka ce a kara makalla kuma ka ce inda safa a kafar ka ka yi fitsari ai sai ka ce ai sai ka ce inda ka safa a kafar mutum kuma ya fitsari wani ne ya zo tambayan malaminsa a kara makallahu misali kai ne ka mutu sai ce kai ya ce kai gyara lamirin dai kawai da lamiri ai kaga ba biyu. in yi mutu kuma ya zai baka fatawa Allah ya sauki to wannan kenan wannan ce malam Allah kara malam lafiya amin Allah kara mana duka yace malam nayi azan ne tare da wasu baki ashe su kasaru suke yi suka yi raka'a biyu suka yi sallama ni kuma na tashi na cika to amma abin yana damuna ya sallata take lafiya lau lafiya lau yanzu a masallacin a ka'ida idan ma da a ce wani zai zo kasar yake yi in mun ga dama sai mu bashi mu ce shi yayi limanci mu mu ci gaba kaga ranar da muka buɗe karatun nan ma ai mun yi haka ko to kaga ba wani abu bane ba in kun zo kuna tare da mai kasar ku sa shi yayi limanci ku ku ku cika wannan shine sunna da haka abin da kai sunna ne karka damu bawan Allah kuma ka rinka zuwa makaranta gaji yawwa wannan yake cewa take cewa da Allah a karam kallawa a yau mata nasiha akan hada sahu ai mata kallawa nan sai dai addu'a dai wallahi Allah ya sauke wallahi abubuwan da yawa ni ban ga dalilin da yasa ba su hada sahu ba wato ita mace ɗabi'ar yadda suke wani lokacin tana da girman kai ne haka wasu suke wallahi kuma ya kamata karatu kan ana zuwa a rinka aiki da shi ko makaranta kuma yawanci mazajen ku suna kokari su kai ku islamiyya su kai ku makarantu amma sai a zo sallah kuma galiban duk inda ake akwai masallacin mata akwai wannan kai har makka da madina har makka da madina za ga a jijjefi a jijjefi za ka rinka ganin su kowa in ta tsaya ita gani take ita ita ce ina kike ke kuma ke kimo a ce tunda kika zama mace ai kenan ai ai dole a ƙarƙashin wani kike ku yi hakuri ku rinka haɗa sahu kamar yadda maza suke haɗa sahu jera sahu ake Allah baya kallon sahun da yake karkataccen sahu Allah ya fi son a yi sahu a miƙe wanda Allah ce ala ta safuna bara ku rinka yin sahu ba kama ta suful mala'ika inda rabbiha kamar yadda mala'iku suke yin sahu a gurin ubangiji mala'iku sahu sahu suke yi wajen Allah tabaraka ta'ala kuma ku yi sahu sahu in za ku yi sallah da haka idan za a yi aka kama layi daga nan zuwa daga nan sai aitai aitai sai ya cika nan gurin bai kamata wata ta je can ta tsaya a sallaya ta ko a tsaya a can gindin bishiya ko a can gindin fanka ko a can gindin kaza ko gindin amudi a sahu ake ake cikawa kuma kafar wannan ta hadu da ta wannan kafar wannan ta hadu da ta wannan kafar wannan ta haɗu da ta wannan sahu ya hadu ya cap cap kamar yadda maza suke ai kun ga yadda maza suke to wannan wajibin ku ne in ba ku yi ba kuma kun saba Allah kuma kowa sai ta kokari ta yi kokari ta taimaka wa yar uwarta wasu gaskiya ba su sani bane ba take cewa malam da Allah ina da karamin ciki bakina yana yawan cika da yawo shine nake dan sa wani abu a bakina saboda yawon ya dan tsaya ko da ma ina yin sallah kamar goro ko ƙasa da ƙasa kuma ko goro ko ƙasa to malam me ya hukuncin sallata na farko kina cikin larura tu in تبيح المحظورات وإن كان bai تقدر ha? larura tana halatta abin da yake haramun ne ba asali ba a cin abinci kuma ba a sa wani abu a sallah a sallah idan ana yin sallah to amma kina da larura kamar goro din zaki iya sawa ko da baki tauna shi ba sai ki sa shi dan itacen asuwa asuwaki haka ko da baki haɗe baki sa shi ya zauna a bakin to ƙasa kan kuma ai tana dole ya wuye penetrating ta cikinta kuma wataƙila a sha to duk ma dai da zaki dai karki yadda ki haɗiya in kin haɗiya kin ci abinci a sallah kenan ki samu dai wani abu kuma yana da kyau ki daina cin ƙasa ina jin ai it's not advisable ma ga mutum ma umuman ya rinka cin ƙasa ko likitoci ma ba sa ba da shawara a dinga cin kasa yana da matsala cin kasa zaki zaki ya samu mushkila ga appendix ha ga ga ga illa ma da zai shi dan naki kuma ha ita ba ƙasa bace sunanta me kalma kawai kuma na ansa kasa ce ko ba kasa ba ce ha idan wani abu ne aka kira shi idan misalin ba kasa ba ce ko mece ce kai ma ai haka kake duk abin da mutane suka faɗa kai naka na daban ne to ka mana bayani menene ita ba kasa ba ce ko abu ne mai abun roba ne katako ne ha da dai ni muna yara abinda muka sani mata suna tura mu idan tifa ta kawo ci sai mu je a tura mu ɗebo wannan daddakuwar mu ma a hanya muna tsaya mu danci to yanzu kuma na san akwai wata wata wata yinta suke yi yinta suke yi kamar suminti suminti take to shine menene da wani sinadari ake yinta ƙasa ne a yi su kan su kasa suke ce mata tana da hadari tana zuwa ta je ta haɗu maka a cikin ciki ta kulle mutum ta kashe shi kuma me amfanin ta a jikin mutum me amfanin ta kwadayi ne da jaraba kurin irin ta mata to akwai waɗanda ma ba ma cikin ne da su ba masifa ce kawai ba cikin bane wallahi haka suke tinta kuma tana da ɗan daɗi daɗi ne haka <laughs> kamar irin an yi ruwan sama dinnan damuna ruwa ya bugi ƙasa ga wata hikimar ta ubangiji in an yi ruwan farko ruwa ya bugi ƙasa zaka ji ƙanshin ƙasa to irin wannan Allahu akbar na wani lamari ne na Allah to irin wannan din haka zaka ji test din ta dan dan dan dadi dadi to to amma ni ban ce gishiri gishiri ba haka dai suke jin ta dai amma dai gaskiya akwai hadari gaskiya cin ta bai da amfani wannan a lafiyar ki ma bai kamata ki yi ba abu na ƙarshe ya ku yan uwa musulmi akwai buƙatar ku taimaka da addu'a ga yan uwa musulmi da suke bauchi ta bawa balewa saboda faɗa da rikici da ake ta yi na addini tsakanin musulmi da kafirai an kashe mutane sosai akwai wani yaro dalibi ne nan muna tare shi Usman bin Affan shin dalibai irin ku ne sa'annin kuna jin mura da Allah yana nan da ya zo nan karatun shi karan jiya zo ya same ni yake ban labari ya ce, rikici ya yanke da yake garin su ne amma babansa ba san inda yake ba sai yau aka ba shi labari an ga baban nasa a cikin gawawwaki kuma yara ne kurin suke faɗa gindin bishiya suke irin sunuka din nan wannan wasan sunuka irinsu akan wannan ne kurin abin nan rikici yanke musu da yake daman arnan suna cike da mutane kurin suka fara bunkawa masallaci wuta Ka kone masallaci a lissafin yan jarida kurum da yan rediyo masallaci biyar ne mutum arba'in da wani abu to sai ka ninka biyu an kashe mutane ana kuma kan kashe mutane to duk mutane sun gudu mu shine yanzu yaron da zai tafi yace yan uwansa sun gudu sun yi gudun hijira ka duba karfin musulmi abuci ba amma in abin ya yanke dole sai sun yi gudun hijira duk sun yi gudun hijira sun bar garin kurin arnan ne suke shakatawa ka duba yadda arni ya samu yanci a ƙasar nan fi sabilillahi kamar fa nan Kano ne a nan Kano a samu wani ƙauye haka a cikin ƙauyukan wani local government kamar haka ne fa su yi fata-fata da musulmin gaba ɗaya su kore su kamar haka ne saboda duk inda suke suna da makamai ai shine illar illar taimakon arni akan musulmin in ka taimaki shugaba ya zama arne to zai ba su dama su ta tara makami su ta kashe ku in wannan illar kadai ta isa ga shugaba arne to ya ishe mu aya kinaya mu tsaya mu yaƙi iya ƙarfin yaƙi kada mu bari arne shugabance mu in wannan ita ce illar kawai to haka kuma a jos shi ma jiyan na rikici ya daɗa yankewa a jos rikici ne wajen goma sha shida kenan yanzu a iya 'yan shekarun nan kadai ana ta kashe mutane shi ma ya fada university an yi a ina ne an yi a gadar wane ne an yi abin har ya zama ma da in ana faɗa duk mutane su ta damu amma ya zama jiki wallahi tallahi kuma kullun kashe gawawaki ma na aka ce gawawaki tiba tiba kurum barar da mutane ake yanzu yanzu sai aka je an kashe ka in wannan dan dattijo ne ko wannan baban wannan yaran dattijo ne ya fita kurin a hanya suka rabke shi suka make shi kuma kisa na wulakanci suke yanzu waɗanda aka kashe sun je ɗaurin auren nan na jesu nan kisan wulakanci aka musu sai a kama ka ga bindiga ga wuka ga adda sai a ce ɗauke waya ka buga gidan ka ce ga ka arnan jos sun kama ka za su kashe ka in iyayenka sun isa su zo su taimake ka wannan a arewa ne ake mana wannan kisan gillan kisan wulakancin a arewa ba a kudu ba a arewa ba a kudu ba dipiti su ba da dipiti gwamna a samu musulmi sun ki ciyaman ma na local government ma sun ki wanda kuma musulmin suna da yawan da sun kai a basu gwamna ma ba wai dipiti ba amma mu nan duba nan gwamba kawai ka duba nan gwamba duka duka nawa ne arna amma sai ga dipiti mai ne kafiri ne duba taraba ai duba adamawa nawa arnan suke adamawa amma dipitin su wannan ne kudu wayo fa da suke a kudu kuma ko giya ka sha baraka ji an ce ga wani difiti gwamna musulmi ba kuma akwai musulmi kuma a state ɗin saboda tsabar zalunci amma mu a nan arewa sun shigo sun mamaki kuma sun shiga gwamnatin har difiti suke neman ana ba su ga nan kaduna dole difiti sai ya zama arne an kafa yadda ka san wata doka ce Allah ya saukar da ita ita ma ba a karya dokar duk ku kore su da fitinan duk ku ce ba za su yi ba in ku sun ce sun yi to kuma za ku je bayan sa ku ce sai an ba ku dipite gwamna to amma waye zai maka wannan tunanin su manyan da muke ta yaki ana cewa ai musulunci a musulunci su ba musulunci ne da su ba duk manyan da kake gani ba musulunci ne da su ba yanzu ba ganin ba ganin shekaru ba ganin shekaru shekaru ake gani shekaru ba BBC ya fito yana faɗa ba wani bambancin addini ba wani kaza kaza mu kaza kaza kaji ji fadan Allah burin yana wannan shi kuma dai ya gyara miyarsa tunda yanzu an zaɓe shi zama shugaban ƙasa bari ya je nuna mutane shi ma bai da bambancin addini kar ya yi shiru su ce yana da bambancin addini alhali su kuma a coci ma suna fada obasanjo ya faɗa ƙarara sai ya hana ku mulki sai ya mai da ku masu yankan rake yan sai da tattasai da tumatur yan yalan bello mahauta masu shara ya faɗa ƙarara kuma a aikace sun nuna madafan aiki da ake daukan mutane ba a daukan ku ambasada ambasada kwanan nan aka nuna mutum 25 mutum 23 gaba ɗaya arnan kudu ne arna mutum biyu ne musulmi kawai a ciki kuma duk wannan ana shiru wai wai wai a wai har wani gaja ya zo yana sa wai sanarwa nan wai shugaban kasa ya aiko yana cewa kar ku da da waɗanda suke magana akan bambancin addini akan siyasa kada ku rabu da su in sun tada rikici guduwa za su kyale ku yana faɗin wannan maganan kuma yana nan yana sa ana ta kashe mana yan uwa a plato ana kashe mana yan uwa a guri gaza baya yin komai kuma yana zuwa madafan mulkin ƙasar nan gaba ɗaya sun kwace sun karbe yanzu nan kogi so suke su kwace ta kogi state fa so suke su kwace su bawa arna taraba da karfin tuwo suka kwace ta majority musulmi musulmi ne a taraba sun karbe shikenan kuma duk ai shiru a zuba ido a kyale ba za a yi magana ba saboda kawai mutane ba su da wayewa sau kuke hawan jini ya kashe mu ne wai na ba daidai ba ne ba mu da yanci ba za mu iya magana ba A ƙasa babu tsaro babu sikiruki ba komai wallahi kana tafiya yanzu a iya tsaye da kai a kashe ka a iska ba ga wannan gwamnan Maiduguri ba da aka ce wannan gwamnan Maiduguri ne da aka abin wanda aka yi nominatin ɗansa na firamare. sun abin a gida suka je suka same shi wanda ake tsammani shi ne zai zama contestant na gwamna ɗin a gida suka je suka same shi da bindiga suka ɗebe shi mutum bakwai aka kashe kuma an kashe sa an kashe banza an kashe iska an kashe shirme an gama ko ba komai irin wannan fitintun da ke faruwa wa ake kashe musulmi ne da ake kashe ku ne kuke kashe kanku da kanku a can kudin kaji wannan babu babu security yanzu yanzu nan za a iya nada wani ana nada wani kuma a dada kashe shi kuna ta rikici a tsakanin kuna ta kashe junanku an kawo mutane musifa dan tun da siyasa ta zama bala'i ta zama musifa gashi nan yanzu anan anan Kano rikicin da ake ta yi akan PDP ana ta bala'i ana ta ɗauki ba daɗi an yi zaben an ce an ci an ce ba a ci ba haka yan cpc su ma an yi ana cewa wallahi ma ga yadda za a yi kurin yahudawa sun samu rikici muna ta fada da junanmu an zo an kawo masu zaɓe za su zo su yi zaɓe akwatunan zaben da wanda suka zo zaben duk kone su aka gaba ɗaya an musu shegen duka suna asibiti suna kwance haka ncpc an yi zaɓe wane ne ya ci wane ne bai ci ba ana ta rikici haka npp wani wallahi zalimi ne Wane ya fita wane ya wulakanta kurin an zo an samu rikici a tsakanin mu ba tare da mun fargaba da muna zaman zaman mu sun tsaya madaurin ki ɗaya a haɗe me ya ja mana wannan rikici da giyayya da gaba da juna siyasa to a rabu da ita wani tunda ba ta da alheri a rabu da ita wani ko ba ka bane rikicin da yanzu rikicin da yake garin nan fa ba kyau ko ina sun ja wuka sun ce a zo a yi zaben mu gani ba ga dara kuke ku aiko daga abuja ku ce sai an canja zaɓe ba to sun ce a zo a sake zaben mu gani yi ake fito da su da bindiga ƙarara ko kwanan nan akwai wanda ya zo cikin gurin gurin gurin zaɓe ya zo gurin primary sai zo da bindiga zo da ita ko ba ga bane bindiga ya zo da ita ana ran kai da yalla bai ya za a haka ce wallahi wallahi da bindiga ta zo da bindiga ya zo gurin gurin zaben primary da bindiga in an masa ba daidai ba zai harbe mutane wace irin siyasa ce wannan wace irin rayuwa ce wannan kuma idan ake so a kai mutane kuma kun sa mutane kafan zuka yan malamai da suke wa'azi suna faɗan gaskiya kuna ta musu sharri ana turo security ana ta ɗaukan hoton gidajensu ana ɗaukan hotunan su ana bin su inda suke karatu yan ta da zaune tsaye ne yan ta'adda ne akwai ta'addanci da yake wannan siyasar akwai ai wannan akwai renin hankalin wayo mutane ma an mai da mutane ma dabbobi ne kawai ku gaya mun siyasa da ba sa rikici yanzu wallahi yanzu ina gaya maka akan kujerar mulkin nan da kake gani yanzu za a iya tura a kashe mutum in gaya maka duk yanda za ka yi karka bari a kashe kaka boya ya kuma ka alheri yanzu ba wanda ba za su kashe ba kuma duk wanda ribibi ya karshe an karka in gaya muku gaskiya duk wanda ribici ribibi ya kashe shi an kashe shi kawai mun shiga cikin wani hira mun shiga cikin wata damuwa matsala kurum sai dai Allah kiyaye kuma yanzu wannan duk ihun nan preja da ake sawa a yi a yi ƙura'a a yi rijista a yi waye a yi waye a waye duk zaka ji manyan garin nan suna fitowa suna magana amma kuna jin suna magana musulunci a ciki jama'a ya kamata mu fito mu nemi yancin mu mu abun nan kaza kaza da Allah ai kokari a fito a yi rijista to an fito an yi rijista ka ce mutane su yi rijista su zabuwa ka ce su zaɓi musulmi saboda su waɗancan sarakunan na can kudu cewa suke a zaɓi dan uwansa arne kai me yasa ba za ka ce mutanen ka su zaɓi musulmi ba ko mun lalacewarsa amma wala ba za su iya faɗa ba ba za su iya faɗa ba ba za su iya faɗa ba da haka akwai mushkila sai dai mu yi ta addu'a a ƙasar kuma a zo a ta kashe mutane ana ta mutuwa banza yanzu wannan yan tafawa balewan ba wanda zai saurare su yanzu shi gwamnan ma a matsayin sa wani musulmi tunani an fefa haka fada aka ce you good thinking of resettlement yana tunanin sake gina musu gida gidaje daban su fa nan da suka kace mutanen ana tunanin a sake gina musu gina musu wasu gidaje a mayar da su su je zauna su yan gata ni wannan bala'i da me ya kama ne ni kan dan girman Allah da me yayi kama abin sai ka ce ko mu aka mana ne ko sihiri ne ka kasa fahimta ka kasa ganewa ana kashe mu kuma ana taimako wanda suke kashe mu sai ka ce falastinawa ne mu wallahi akwai abin bakin ci a kasan nan da damuwa da yawa gaya mu wallahi irin waɗannan labaran a taɓa wancan a taɓa wannan wallahi sai kwana ana yi amma ba abin da zamu daɗa maimaita muku mu dai alakan mu da ku shine wannan addinin wallahi muna kaunar ku saboda Allah kuma muna son ku saboda Allah fatan mu ga muna rayuwa muna addini ba abin da yake mana daɗi mu ga mun hadu a masallaci mun yi sallah mun yi karatu mun yi tattaunawa abun fara'a ya zo mai fara'a mu koma gida mu je mu yi sallah mu kwanta mu yi ibada wannan ita ce rayuwar mai daɗi wannan shine muke so to duk tsarin da za a zo a sa mana a ƙasar nan so muke a sama mana tsarin da zai taimake mu yi addinin mu kurin shine to amma in an bari an kawo mana makiyan mu su suke shugabantar mu ba za su bari mu yi addinin nan ba ba za su bari ba tun da tun yanzu an fara tunanin hana irin waɗannan wa'azukan an fara in aka hana irin wannan wa'azuka da karatuka ina za ka je ne ka nemi ilimi hudu ba an fara tunanin cewa dole sai an cire laspika ba ra'ayi da laspika ba kurun ku yi a tsakanin ku babu maganar limami ya hau bari ya ce kaza yawon wa'azi kazi kaza za a yi wa'azi gari kaza za ta hana to jama'a ina kuke son mu sakan mu akwai matsala wallahi Allah ya yi mana muna fatan ubangiji Allah waɗannan bayan Allah da ka ɗauki rawukan su kai musu rahama kuma Allah ka takaita mana fitintinu a ƙasar nan ya Allah zaman lafiya muke so Allah ba dan halin mu ba Allah ka ba mu zaman lafiya ko mun wahala ko mun masifa Allah ka ba mu zaman lafiya shi yafi Allah ka raba mu da tashin hankali ka ba mu dama mu je kasuwannin mu ka ba mu dama mu je gurin ayyukan mu ka ba mu dama mu je gonakin mu dan makaranta su je su karatun su je su dawo ubangiji ka ba mu dama dama ya Allah kada ka jeho mana fitina da rikici a tsakaninmu ya Allah kada ka haɗa mu faɗa. ya Allah kada ka sauka mana da bala'i kuma wannan zaben Allah ya sa a yi lafiya a dawo lafiya kuma a yi a gama a koma a cigaba da rayuwa lafiya kuma Allah ba mu haƙuri da dukkan sakamakon da zamu ji abinda ka zaɓar mana muna fatan ka zaɓar mana abinda muke so na alkhairi ya Allah ka zaban mana kishiyar abin da muke tsammani Allah ka ba mu juriya kuma ka kare mana yancin mu da ake mu kawai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk